daga nan birnin washington gundumar columbia amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da da kuma mita talatin da 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a ƙasar jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani da sarauniya da niya da kuma dalol FM sannan da nomad FM. A can ƙasar Ghana ma za a iya jin mu kai tsaye ta Alfa rediyo da kuma Marhaba rediyo. Sannan za ku iya jin mu ta na'urar Tune In rediyo. sannan ana iya kama mu kai tsaye ta www.gtahausa.com sannan da shafukanmu na sada zumunta jama'a masu saurari assalamu alaikum mustapha nasiru batsari ne tare da sahabu imam aliyu a birnin washington ke mako sallama a wannan rana ta alhamis biyar ga watan maris na shekara ta 2026 miladiya a daidai wannan lokaci karfe tara da rabi na dare agogon najeriya nijar kamaru da chadi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana to a cikin shirin namu na wannan lokaci bayan kun sha labaran duniya za ku ji yadda gwamnatin ƙasar nijar Ta soke lasisin wasu kamfanoni da ke haƙar ma'adanai a ƙasar. Doka ta ba gwamnati dama ya karɓo wannan lasisin ya maido cikin bitar manin ƙasa. Haka zalika a Najeriya ma gwamnatin jihar Niger. ta soke lasisi na mallakar wasu filaye a jihar. Wa'annan filayen da aka babba mutane shi ne saboda ita gwamnati idan ka zo ta saboda ita tumbin giwa ce. Sannan daga bisani shirin da na ƙasa ya biyo baya za ku ji mu da labaran wasanni a cikin shirin. Amma duk wannan sai bayan kun sha cikakkun labaran duniya tare da sahabu Imamu Aliyu a birnin Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. China da Amurka da wasu kasashe daga yammacin duniya sun haɗa kai na ba safai ba domin matsawa Ghana lamba ta rage ƙarin kuɗin haraji kan masu haƙar zinari da take kudurin ɗauka da suke ganin zai iya yin rauni ga manyan kamfanonin haƙar zinari a duniya kamar yadda wasu majiyoyi uku da wata wasiƙa daga wata ƙungiyar masu haƙar ma'adinai suka bayyana. Ghana wacce ita ce ƙasar da tafi kowace a duniya haƙar zinari tana shirin sauya kuɗin haraji kan haƙar zinari daga kashi biyar cikin ɗari da wani sabon tsari da zai tashi kuma ya sauka daga kashi biyar zuwa kashi goma sha biyu cikin ɗari da nufin sa gwamnatin ƙasar ƙarin kudaden shiga ganin yadda kasuwar zinari ko gol ya tashi zuwa matsayi da ba a taɓa ganin irinsa ba. Ko da ke kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ba da rahoton Ghana ta yi niyyar rage kuɗin harajin domin ya samu amincewa kan sabuwar dokar da za ta fara aiki a makon gobe. Duk da haka masu haƙar ma'adinai suka ce idan har dokar ta tabbata to za ta sa Ghana ta kasance wacce tafi kowace ƙasar Afirka tsadar haƙar ma'adinai kuma hakan zai shafi ribar da suke samu. Baya ga matsin lamban Amurka da China ofisoshin jakadancin Ingila da Kanada da Australia da Afirka ta kudu duk sun tsoma baki kan wannan kuduri wadda wasu manyan jami'an kamfanonin haƙar ma'adinai su uku suka ce ƙasashen sun nuna wani haɗin kai na ba safai ba domin tunkarar wata dokar haraji Majalisar Dokokin Somaliya ta amince da sauya tsarin mulkin kasar da zai ƙara wakilan da shugaban kasar wa'adi da zai kai ga jinkirta zaben kasar da shekara ɗaya. Kasar wacce take fama da rigingimu tun bayan faduwar gwamnatin kama karya ta siyar barde a 1991 ba ta da gwamnatin ƙasa mai ƙarfi kuma duk da taimakon dakarun kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar hada kan ƙasashen Afirka wajen yaƙar ƙungiyar al mai alaƙa da al har yanzu 'yan tawayen suna rike da yankunan kasar masu yawa kuma tana da karfin kai hare-hare kan manyan biranen kasar jiya laraba wakilai daga majalisar wakilai da ta dattijan kasar su mai tanda 22 cikin uku da da ashirin tara, suka kada ƙuri'a da baki na amincewa da sauya tsarin mulkin kasar da zai kara wa kansu da shugaban kasar wa'adi zuwa shekara biyar daga shekaru hudu da tsarin mulkin kasar ya tanadar a halin yanzu Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa Alhamis nan cewa wajibi ne tsoma baki kan wadda Iran za ta zaɓa a zaman shugaban ƙasarta yayin da yakin yake ƙara tsanani inda jiragen yakin Amurkan da na Isra'ila suke ci gaba da kai hare-hare a faɗin ƙasar Farisan su kuma ƙasashe da ke yankin Gulf suke fuskantar sabbin hare-hare daga Iran. a hira da yi da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce ko kusa Mujtaba Khamenei dan tsohon shugaban addinin kasar marigayi Ayatollah Khamenei mai ra'ayin mazan jiya ba shine mutumin da ya dace ya gaji mahaifinsa ba. Muna so mu kasance cikin shawarar zaɓen mutumin da zai jagoranci Iran, Mr. Trump ya faɗa ta wayar tarho. Kalaman na Mr. Trump suna zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Isra'ila suka gargadi mazauna ƙasar ciki har da waɗanda suke gabashin birnin Tehran da su tashi yayin da wata kafar yada labarai ta iran din ta bada labarin jin karar fashe-fashe masu karfi a sassan birnin na tehran daban-daban farashin danyen mai ya tashi a kasuwannin duniya a yau alhamis da kashi uku cikin ɗari inda aka yi cinikin gangar mai a kan dala tamanin da senti talatin na mai da ake kira brent yayin da mai da ake kira west texas ya tashi kan dala saba'in da senti shida da tsakar ranar yau agogon Amurka yayin da yakin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran ke ƙara tsanani lamari da ya kassara jigilar mai daga gabas tsakiya. An samu ƙarin hare-hare kan jiragen ruwa masu dakon mai a ruwaye da suke yankin Gulf. Rahotanni suka ce jiragen yaƙi da ba su da matuƙa daga Iran sun kutsa Azerbaijan yau Alhamis mataki da ke ƙara barazana ga ƙara bazuwar yaƙi zuwa ƙasashe da ke haƙar mai a yankin. Iran ta auna hari kan wani jirgin ruwa mai dakon mai dauke da tutar Bahamas a yau Alhamis wadda ke tsaye a wata tasha a gabar Iraki. Hakanan wani jirgin ruwa ba nesa da gabar ruwan Kuwait ya fara kwasar ruwa kuma har yana yoyon mai bayan da fuskanci wani abin fashewa a tashar da yake. An kai wa jiragen ruwa tara hari tun barkewar fada tsakanin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran a ranar Asabar da ta shige. Iran ta harba makamai masu linzami kan Isra'ila yau Alhamis kuma jiragen yakin kasar marasa matuka a wani kutse da suka yi a Azerbaijan lamarin ya jikkata mutum hudu har aka ji Azerbaijan tana barazana za ta mai da martani. Kimanin jiragen ruwa ɗari biyu ne ɗauke da mai da iskar gas da masu dakon ne suke tsaye a gabar ruwaye da ke yankin Gulf a halin yanzu kamar yadda wani kiyasi da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi bisa la'akari da bayanai daga wata kungiya da ke sa ido kan zirga-zirgar jiragen ruwa a duniya. A halin da ake ci kuma wani jirgin ruwa dauke da iskar gas daga yankin Arctic na Rasha da aka azawa takunkumi ya sake hanya daga tekun Bahar Rum zai bi ta Afirka. Sakamakon wani hari da ya kai ga nutsewar wani irin wannan jirgi na dakon iskar gas na Rashin ba nisa daga gabar ruwan libya a cikin makon nan kamar yadda wata kungiya mai sa ido kan zirga-zirgar jiragen ruwa ta faɗa a yau alhamis rasha tana zargin ukraine da harin da aka kai wa jirgin ruwanta mai suna metagas wadda moscow ke cewa mayakan ruwa daga hukumomin kiev ne suka kaddamar da shi daga libya moscow ta kira harin a zaman aikin ta'addanci ukraine dai bata ce uffan ba kan wannan zargi. To madalla an gaida sahabu da cikakkun labaran duniyar. Yanzu kuma sai fagen rahotanni inda za mu fara da ƙasar jamhuriyar Nijar. Gwamnatin mulkin soja ta ƙasar jamhuriyar Nijar ta ƙwace lasisin haƙo ma'adanai ga wasu kamfanonin waje da suka haɗa da na Sabana da ke haƙo mai da kuma ƙarin wasu kamfanoni guda uku. domin jin halin da ake ciki a yanzu haka ga wakilinmu ashiru alhaji muntari da cikakken bayani a cikin wannan rahoton. kamfanin haƙo da arzikin man fetur ne mai suna sabana na ƙasar birtaniya gwamnatin take amincewa da buƙatarsa na ci gaba da aikin shi na haƙo da man fetur a jihar difa sakamakon ƙin cika yarjejeniyar da aka rattaba wa hannu a cewar gwamnatin ko baya ga sabana akwai ƙarin wasu kamfanoni uku da ke aikin tono karfan zinare da su ma gwamnatin ta kwace lasisin su to ko yaya bayar da lasisi yake a dokance iliyasu mamman na kungiyar rotab da ke sa ido akan ma'adanai ya yi bayani aka ba lasisin neman abu a cikin ƙasa eh, akwai lokacin da ake keɓe mai idan an ka bashi lokaci na harko eh, bai ida ba yana da izinin ya ƙara tambayar wani eh, idan an ga kamar yana ƙoƙari bisa ga abin da yake yi a ƙara mai wani lokaci to akwai lokacin akwai adadin lokacin da aka bada in an kai wannan lokacin ba ka ba ko baka cimma yadda kake so ba eh gwamnati doka ta ba gwamnati dama ya karɓo wannan lasisin ya maido cikin bitar kasa ƙasa sai a nemi wani wanda yake bukata za a bashi su kuwa kungiyoyin farar hula ya ba matakin gwamnatin suka yi da cewa ya yi daidai a cewar rufa iliyasu na 'yan sande dole ne sai ana tsaida musu miya kuma daidai yake da irin alkawalin da wannan hukumomi suka ma Nijar daidai yake da irin hange da aƙida da 'yan Nijar suke kwata ta kasance a cikin ƙasar ga kai zama cewa kowa zai iya zauwa a kara zube abin da yake so doka an tsaida ta ba a tsaya a bata tasiri ba a tsaya a yi abu yadda ya dace kowa sai ya dinga abin shi kara zube kamar eh, wurin da ba doka da oda masana masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum ma na ganin matakin da gwamnatin mulkin soja ta ɗauka zai nuna kare mutuncin ƙasar da kuma arzikinta a cewar mamman bunya yakuba awashe wannan yana nufin cewa ƙasar niger ta tashi tsaye haikan domin kare mutuncinta da arzikinta kenan daga yanzu ba za a rinka yin kura da shan kishi gardi da kwashe kuɗi ba kuma wannan mataki zai kasance sako ga duk wani kamfani da za a yi yarjejeniya tsakanin shi da ƙasar Nijar sannan kuma kamfanin ya tsaya yana soki bulus. Dole kamfani ya yi aiki da dokoki ko kuma irin wannan ta faru a gare shi. A takaice dai a nan hukumomin Nijar sun tauna tsakuwa ne don aya ta tsoro. a cikin taron majalisar ministoci ne dai gwamnatin ta ɗauki dokar hana lasisin haƙo da ma'adanai ga waɗannan kamfanoni ashir alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar to madalla an gaida ashiru da wannan rahoton To a can Najeriya ma gwamnatin jihar Neja ce ta soke lasisin mallakar wasu manyan filaye guda ashirin masu yawan kadada ko kuma hekta kimanin dubu arba'in a jihar kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta soke lasisi na mallakar wasu manyan filaye guda ashirin masu yawan kadada kimanin dubu arba'in a jihar. A wani taron manema labarai Amina, kwamishinan ma'aikatar ƙasa da Safiyo ta jihar Niger, barista Bello Muhammad Agwara ya ce waɗanda aka soke lasisin nasu sun kasa cika ƙa'idojin da gwamnatin jihar Niger ta ba su na bunƙasa filayen cikin wa'adin da aka ɗibar masu. Waɗannan filaye guda ashirin dai akwai kimanin yawan hekta ko kuma kadada dubu arba'in a cikinsu wasu daga cikinsu ma manyan gonaki ne na wasu kamfanoni a najeriya barista muhammad bello agwara ya ce gwamnati na buƙatar masu bunƙasa jihar ne ta hanyar samar da kamfanoni kamar yadda ya yi ƙarin bayani a dalilin da ya sa aka soke wa'annan filayen da aka babba mutane shine saboda ita gwamnati idan ka zo guranta saboda ita tumbin giwa ce kuma neja kowa ya sani a Najeriya mun fi kowa girman fila fili sannan kuma mu ci gaba muke so muna so mu faɗaka neja mu buɗe neja mu samu kamfani kamfanonuka a samu ci gaba shi yasa aka aka ba su wa'annan filayen dan su je su giggina wa'ansu an ba su ne saboda su gina gidaje a samu muhalli ingantacce wa'ansu an ba su filayen nan ne saboda gona wa'ansu an ba su filayen nan ne saboda gina kamfanonuka amma duk da aka bada ko ɗaya ba a samu ba sun rike wannan cfo takardar mallakan filin nan kusan shekara shida bakwai mu abinda ma muka gano bincike nuna mana shine wa'yansu ma sun yi amfani da wannan takardar mallakan fili suka je suka samu kuɗi a banki suka je suna hidimomin su da wa'yansu kasuwancin su a daban suka bar mana filayen mu to tunda basu gina filayen ba a bisa ga doka da ya tanadar shi yasa mai girma gona ya amfani da wannan daman ya ce duka wa'annan filayen da muka bayar wa'anda wa'annan mutanen sun gina shi a bisa ga muka aishi filayen mu gabaki daya to samun takardar mallakar fili daga gwamnati abu ne mai ɗaukar dogon lokaci a tsarin hukumomi a Najeriya, amma a yanzu gwamnatin jihar Niger ta ce ta buɗe ƙofa ga duk wani mai buƙatar lasisi cikin ƙaramin lokaci, kamar yadda kwamishina ya yi ƙarin bayani. so gaskiya ne wa'yansu ba wai certificate din da suka yi applying bai fito bane kilan along the line da aka je aka yi so biyu aka yi wa'yansu ababe sai aka duba kilan wannan filin nasu a ko sai ko matsala sai kaga file din ya dan laƙe a wani office akwai process to na farko za mu yi amfani da gurare daban-daban saboda mu ƙara fahimtar da mutane mu saboda duk wanda ya applying certificate din yana akwai address din shi akwai telephone number sa so za mu tashi tsaye sosai mu ga cewa kowane wanda ya applying CO4 mun in yana da matsala ne za mu yi ricin in san Allah yarda ya zo ya gyara matsalansa sannan waɗanda suka yi applying kamar ki ga maka zuwa na ofis yanzu nan daga Disamba zuwa yanzu nan Allah cikin ikonsa mai girma gonan jihar Neja Umar Bago ya mana signing certificate sun fi ɗari uku a cikin wata uku idan a cikin wata biyu uku zan samu ya yi signing CO kusan ɗari uku it means kana ganin kamun a ce a gama wannan gwamnatin za mu yi signing certificate dubbai dubbai kenan saboda sanan ne muke janar. generating revenue. Jihar Leja dai mai iyaka da Abuja, badar gwamnatin Najeriya na shirin samar da filaye domin samar da masana'antu a manyan birane na jihar ciki har da yankin sulaja mai iyaka da Abuja, lamarin da masana tattalin arziki suka ce zai taimaka wajen janyo hankalin masu zuba jari daga sassan duniya mustapha nasiru batsari gta hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. To labarai da shirye-shiryen na zo muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana a birnin Washington gundumar Columbia. Za ku iya sauraron mu ta na'urar TuneIn da kuma www.gtahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba da na ƙasa ban kasa ba tare da Sule Mumuni Barma. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin da na kasa bankasa ba wanda ke zuwa mako a kowane mako daga nan jitiya Hausa Amurka ke magana. Sunana Sulaiman Muni Barma. Kamar yadda aka ji a makon jiya masu bukata ta musamman a Najeriya na da damuwa kan yadda suka ce ba a basu damar cin gajiyar ababen da dokokin ƙasar suka yi tanadi. ko da yake a wasu ɗaiɗaikun jihohi akwai alamun kwatanta sauke wannan nauyi bayanai na nunin buƙatar gwamnatin tarayya ta dubi lamuran nakasassu da idan rahama a ci gaban hirarmu da yarima suleiman ibrahim ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin masu buƙata ta musamman a arewacin najeriya ya shawarci takwarorinsa kan bullo da wasu jerin matakai ciki har da batun shiga fagen siyasa a matsayin 'yan takarar zaɓuɓɓuka a matakai daban-daban na wakilcin al'umma a maimakon su kasance 'yan turin motar siyasa wanda galibi akan tafiya a bar su da ƙura. a kaga sanda majalisa take shirye-shiryen wannan doka mun tattaki zuwa majalisa muna tunkawa cewa mataimakin shugaban majalisar dattijai ma'ana deputy senate president sanata tabaro jibrin mutumin arewa ne muna tunanin mutum ne mai kishin arewa da kuma masu bukata na musamman kasancewan shi uba ne a gare mu mun yi ta kokarin mu gaisha majalisa abin bai yiwu ba kuma manta wannan maganar da muke faɗawa duniya ai mun rubuta takarda a rubuce wadda muka kai wa ita majalisa sannan muka ƙara bin shi kuma bayan ya dawo jihar kano muka ƙara biyo shi jihar kano don mu tattauna da shi akwai gurare da dama da aka yi zama na komitoci ko na jin ra'ayin al'umma akwai kungiyoyin masu bukatar musamman da yawa muka kai rubuce-rubuce mu da abubuwan da muke bukata to amma ba samu wannan abin da muke da bukata ba to amma dai ko babu komai ah, duniya ta sani ana kan wani gabace ta siyasa duk yayin da mutane ba su taimake masu bukata na musamman ba a koyaushe muna yawan gaya musu ai idan ma baka ga takardar mu ba ai na san kana sauraron kafafen yada labarai kuma kowa yana ganin abubuwan da muke da bukata kuma kowa ma ya duba gidan shi shin yana da masu bukatar musamman din ko kuma bai da su kuma babban abin damuwa abin takaici shine karka manta a koyaushe fa mutum yana iya shigo cikin rukunin masu bukata na musamman so da haka ni bana tunanin cewa idan mutum ya samu wata dama a kaujera wata madafun iko bana tunanin kamar wani abin burgewa ne gujin rashin kyautatawa al'ummar da su yake wakilta bana tunanin gujin burgewa ne gujin rashin kyautatawa wanda bayan bayanin za su ce cewa garin da aka yi wa ne kaga janar muhammadu buhari baya yana raye amma gashi nan muna cewa ai lokacin shi an yi kaza shine legacy mai kyau wanda muke son kowa kowane dan siyasa ya bari amma idan mutum ya ga dama zai iya bari in kai abin alkhairi za ka iya barinta kuma ko ba ka nan za dinga ta haka kuma kai akasin haka shi ma ko ka nan za dinga ta. To a yanzu wani irin hoɓɓasa ne ah, kuke yi ko ƙungiyoyi na masu bukata ta musamman watakila ma da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke tallafawa nakasassu don ganin cewa an kai ga cimma gaci. Yunƙurin da muke yi daga gare mu muna binin ta kafafen yada labarai kamar irin nako masu matukar mahimmanci gujin tura sako ga su a shugabannin najeriya da kuma waɗansu ƙungiyoyi na duniya da shugabannin duniya da cewa su gane dokokin da majalisar ɗinkin duniya ta samar a domin kare mataba na masu bukata na musamman a baya aiki yadda ya kamata kuma ba wai kaɗai a najeriya ba eh, majalisar ɗinkin duniya ta bi ta duba cewa wasu kasashe ne wadda suka samar da dokoki don kare matabar masu bukatar musamman saboda haka wannan abu ne mai kyau sosai sannan a duk ƙungiyoyi na duniya wadda suke ba da tallafi don masu bukata na musamman wajibi ne su fahimci cewa eh, eh, wannan eh, tallafin da suke barwa ba kasafai yake shigo hannun masu bukatar musamman ba sai Twitter ka tsantsan gujin ba da wannan irin wannan tallafi. Haji Yarima Suleiman Ibrahim ba ganin um, halin nan da ake ciki na rashin uh, mutunta dokokin da ke kare hakkin masu bukata ta musamman a Najeriya manuniya ce da ke ankarar da ku masu bukata ta musamman a Najeriya cewa akwai bukatar tura wakilai daga cikin mambobin kungiyoyi naku a majalisar dokokin ƙasa ta yadda za su wakilce ku ko kuma ta yadda idan wata magana ta taso kan batutuwan da suka shafe ku za su yi tsayin daka don ganin an aiwatar da shi? Muna ƙoƙari matukar gaya domin haskawa mu su fito yadda muke zaɓe muke zaɓen mutane mu haka ya kamata a zaɓe mu. Kuma alhamdulillah muna da tunani da manufa sosai a kan 'yan majalisunmu na dokoki na tarayya da kuma na jiha kawai kira da zai da masu bukata na musamman su gane cewa lokaci ya yi ya riga ya wuce da za su kwanta suna jiran sai an je an wakilce su wannan shi ne dalilin da ya sa ga muka shiga harkar siyasa dumu-dumu domin a tunaninmu da iya mu idan ba mun shiga cikin siyasa ba a to kamar ɗaki ne e, ba ka sanin ya za ka yi ka san inda yake yoyo sai ka shiga cikinta masu bukata na musamman lokaci ya yi mu haɗa kai da 'yan siyasar najeriya da na nijar na afirka ma gabaki ɗaya muna da wannan kyakkyawan tunani da kyakkyawan shirin in allah ya so yarda za mu kulla wani alaka mai karfi da su. To sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin bakonmu Yarima Suleiman Ibrahim kusa a gamayyar ƙungiyoyin naƙasassun arewacin Najeriya. Ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke cewa a huta lafiya. To madalla an gaida Suleimanu, to domin jin halin da ake ciki a duniyar wasanni, ga Bala ɗahiru Branko da labaran wasannin. za mu fara da kungiyar kwallon kafa ta real madrid inda kungiyar kwallon kafa ta real madrid din take shirye-shirye domin maye gurbi mai horar da 'yan wasan ta alvaro avelao da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta ac milan maslimino aligre a kaka mai zuwa an yi kungiyar kwallon kafa ta real madrid din ta haƙura da zawarcin dan wasan tsakiya na ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City Rodri. ƙungiyar ta Real Madrid ta janye ga sayan dan wasan ne sakamakon ɗan wasan ka iya kaiwa fan miliyan 60 nan kuma tsohon dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ɗan kasar Ingila Dele Alli mai shekaru 26 da haihuwa ya koma atisaye a ƙungiyar ta Tottenham bayan ya bar kungiyar komo ta kasar Italy a watan Satumbar da ta gabata. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Liverpool da kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United suna duba yiwuwar zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Juventus dan tawagar kasar Faransa Kefri Tora mai shekaru 24 da haihuwa. dan wasan gaba na kasar faransa antonio griezmann mai shekaru 34 da haihuwa na shawarin ko dai ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ko kuma ya amince don komawa kungiyar kwallon kafa ta orlando city da take amurka To daga nan kuma za mu ga hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Afirka CAF inda hukumar ta yi hukunci don dakatar da wani jami'i a hukumance. Hukumar kula da wasan kwallon kafa ta Afirka CAF ta bayyana dakatarwa da jagorar da ke kula da ɓangaren shari'a na hukumar. Mai suna Yasin Usman daga mukaminsa na shugabancin alkalan kotunan da take hukumar. dakatarwar ta biyo bayan wasan karshe na gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar kasashen afirka 2025 da aka kammala osman wani jami'i ne da ke kula da wasan kwallon kafa ta jibot ya shafa shekaru shida yana aiki kafin ya tabbatar da ƙoƙarinsa a cikin hukumar kwallon kafa ta afirka a rawaito cewa korarsa tana da alaƙa ne da hukuncin ladabtarwa da aka yanke da abubuwan da ya faru a lokacin wasan karshe tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta senegal da kuma kasar morocco mai masaukin baki kuce-kucen da suka biyo bayan sun haifar da martani iri daban-daban a nahiyar afirka kan haka ne hukumar ta dakatar da shi daga matsayinsa bala ɗayuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya to an gada kaftin bala to kafin mu kammala shirin ga sahabi imam aliyu ya dawo da takaitattun labaran duniyar Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa Alhamis nan cewa wajibi ne ya tsoma baki kan wadda Iran za ta zaɓa a zaman shugaban ta, yayin da yakin yake ƙara tsanani inda jiragen yakin Amurkan da na Isra'ila suke ci gaba da kai hare-hare a faɗin ƙasar Farisan su kuma ƙasashe da ke yankin Gulf suke fuskantar sabbin hare-hare daga Iran. a hira da yi da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce ko kusa Mujtaba Khamenei dan tsohon shugaban addinin kasar marigayi Ayatollah Khamenei mai ra'ayin mazan jiya ba shine mutumin da ya dace ya gaji mahaifinsa ba. China da Amurka da wasu kasashe daga yammacin duniya sun haɗa kai na ba safai ba domin matsawa Ghana lamba ta rage ƙarin kuɗin haraji kan masu haƙar zinari da take kudurin ɗauka da suke ganin zai iya yin rauni ga manyan kamfanonin haƙar zinari a duniya. kamar yadda wasu majiyoyi uku da wata wasiƙa daga wata ƙungiyar masu haƙar ma'adinai suka bayyana. Ghana wacce ita ce ƙasar da tafi kowace a duniya haƙar zinari tana shirin sauya kuɗin haraji kan haƙar zinari daga kashi biyar cikin ɗari da wani sabon tsari da zai tashi kuma ya sauka daga kashi biyar zuwa kashi goma sha biyu cikin ɗari da nufin sa gwamnatin ƙasar ƙarin kudaden shiga ganin yadda kasuwar zinari ko gol ya tashi zuwa matsayi da ba a taɓa ganin irinsa ba. Majalisar Dokokin Somalia ta amince da sauya tsarin mulkin ƙasar da zai kara wakilan da shugaban ƙasar wa'adi da zai kai ga jinkirta zaben ƙasar da shekara ɗaya. ƙasar wacce take fama da rigingimu tun bayan faduwar gwamnatin kama karya ta siyar barri a 1991 ba ta da gwamnatin ƙasa mai ƙarfi kuma duk da taimakon dakarun kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar hada kan ƙasashen Afirka wajen yaƙar ƙungiyar al mai alaƙa da al har yanzu 'yan tawayen suna riƙe da yankunan ƙasar masu yawa kuma tana da ƙarfin kai hare-hare kan manyan biranen ƙasar. Farashin ɗanyen mai ya tashi a kasuwannin duniya a yau Alhamis da kashi uku cikin ɗari inda aka yi cinikin gangar mai a kan dala tamanin da hudu da senti talatin da biyu na mai da ake kira Brent da tsakar ranar yau agogon Amurka yayin da yakin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran ke ƙara tsanani lamari da ya kassara jigilar mai daga gabas tsakiya. Da jama'a masu saurari abin da ya samu kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai can da asubahin gobe Juma'a da misalin karfe shidda agogon Najeriya, wato karfe biyar agogon GMT da Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin sahabi Imamu Aliyu da ya taimaka mani wajen haɗa wannan shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya